Allah dai wuta la ƙur'ani ya ce da mu inna Allah la gayi ma bi ƙaumin hatta gayi ma bi anfusihim Allah baya canja mutane sai sun canja abin da yake kawo nan su to abu na farko wanda muka fara yi shi ne Allah subhanahu ta'ala ba shi da kima a zukatanmu yanzu maganar da na faɗa a farko cewa mu musulmi ne mun aje wannan wajen harkar samu mun rabu da allah yau duk abin da ka je wata sana'a za ku yi da wani to sai kai sa'a za ka samu za ku yi lafiya bai cuce ka ba in al'umma ta zama haka ukubar da allah zai mata kenan cutar juna muke hujjatul islamil gazali ya kawo ta kissa cewa akwai wani annabi daga cikin annabi alaihi wasallam aka samu fari aka dinga fita roƙon ruwa aka dinga yi sai ubangiji ya yi wa annabin wahayi ya ce da za a dinga fita ba da takalma ba da dunduniya har ta siɗe ƙashin dunduniya ya fito su dinga yin hawaye har ya ƙare jini ya fito allah ce ba zai saurare su ba me dalilin ce cutar junansu suke sai sun daina wannan duk mai hankali ya san akan haka muke aure an tozalta shi bace tana gidan miji iyayenta za su aika ce ta fita ta koma makaranta sai dai mijin ya kura an kai shi gaban alkali Allah zai zama butun butumi ya aiko annabi da gaskiya a keta abin da ya zo da shi shikenan sannan annabi su ba shi da kima a zakatun mu yau ba shi da kima a zakatun in yace a yi sai a ce ba za a bari ba ba za a yi ba in ya ce a bari ba za a bari ba kuma ubangiji ya gaya mana cewa ita ku fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa fitinar da ake nufi za ta zama katilliri katilli masu tafsiri suka ce annabi alaihi ce ayi aki duk al'ummar ta ka ta tsokana Allah ba zai raga mata ba kuna kallo a cikinmu nan ‘ya'yayenmu duk gidan da ka je bando Allah ya kiyaye ɗorin gashi suke annabi alaihi salam ya ce la'anallahu alwasilata wal mustausila Allah la'anci wacce ta dora gashi la'anci wacce ta dora mata amma haka ake aka ce an ba su fatawa sa iya sa kaza sa iya sa kaza mai tsoron Allah duk abin da ya shafi wannan ai ba zai ba to wannan akan haka muka tafi sannan sai ko mu ga abin da annabi alaihi ya lissafa ya ce iza kana alfai'u dola idan kudin gwamnati ya zama a hannun tsirari nawa na sa yanzu ɗaya ko iza kana alfai'u dola wal amanatu maganaman amana ta zama shan rubutun cika shekara duk wanda ya bada amana sai a cinye kuma a yi gadas ba a damu ba har ma an magana ce dan kaza kaga cin amana shine na nawa na bi kula amanatu maganaman sannan wa zakatu magaraman zakata ta zama biyan bashi sai mai karfi in ya fitar zaka ibawa mai karfi shi ma ya fitar ibashi ya zama kamar biki zakatu magaraman sannan wutu lima ligairi dinin layi kowa yana zuwa yana ilimi ba don addinin iraye ba sai don shekar da igina ta yi ya shiga ciki shekar da igina ta yi lublub ba addini ne a gabansa ba tu ulima ligari dinin laye sannan wa shuri batir humuru a yi tashan giya yanzu muhaddirat kwayoyi iri-iri drugs da hodoji su ake sha sannan wa zaharatul qina kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su fantsama a duniya yau da wanda ka je shi a mota ko a cikin a tsawo sau kaɗe-kaɗe za ka jin kiɗaɗen kiɗaɗen duk inda ka zaga in kafar yaɗa labarai ce ko karatun ƙur'ani ta saka ana ɗauke a kiɗa za a sa annabi ce to ku sauraro wannan sannan adanar rajulu sadiqahu wa abu ada abahu ɗa namiji zai kusanta abokinsa duk harka sai ya gama da abokinsa mahaifinsa ya zama ɗan karere daga ba zai bashi labari ko yana so ko baya so haka zai haƙura sannan a da'ar rajulu zaujatahu wa aqqa walidatahu mutum ya biyayya ga matarsa kuma ya saba mahaifiyarsa sannan sai annabi salam ya ce wala ana ahiru hazihil ummati awwalaha mutanen ƙarshe su dinga zagin na farko da sunan ilimi ko ba da sunan ilimi ba sai mutum ya fito karara ya duba imam malik sai ya zage shi wai sunansa malami sai ya zage bukhari sai ya bata wannan sai ya bata wannan sai ya bata wannan to annabi ce in wa'annan suka tabbata to ku saurari iska jawur da musifa yadda mace take tsaye dutsen wayanta zai tsinke itardatsi haka musifa za ta yi muku a duniya wa'annan abinda annabi alisa fa yanzu muna yi ko ba mai yi ashe muka sayi fitina da kuɗin amma ina gaya mana har yanzu ba a shiga masifa ba ba a shiga ba an san dalili saboda akwai randa da annabi alsa ya shiga a firgici haka a dame ya shiga cikin ɗakin ɗayan matan sarwani la'alihinna yana sauri cikin dare ce wailul lil arab mai sharrin qad raba arfuti yawma min radami ya juja wa ma juja hakaza sai ya da yan yatsunsa aka ce daidai fadin nan aka huda katangar ya juji da juju sai matar ta ce da shi ya rasulallahi ana halaku wa fi na salihu ma halaka akwai mutanen kirki a cikin mu sai ce na'am za a halaka da salihai idza kasra al-khubus idan banna tayyawa idza da akhiyarukum fala yusajabu lahu zababbun ku suka yadda ba za a karba ba to a yanzu yana karbar addu'a shi sa nace musifa ba ta zo ba wannan halin da nake ake ciki na rantse muku da billahi lazi la ilaha illa huwa a cikin 200 wallahi ɗaya Allah ya bari yake faruwa saboda yana karba addu'a yana kashe abu amma daga ran da ya daina karɓar addu'ar wa'anda ya yadda da su to daga ran nan za a shiga musifa abin da zai ja haka kuma ɓannar tamu ta gari ita ce za ta ja a daina karɓe sauraron mutanen kirki ku ga bikin da ake kullum iban santa ake budewa kullum fitsara ake fito da ita waɗanda da auren rakinsu tukuri ake a soke ƙur'ani kafin asuba a yi auren a kai ta da da da ishiriniya da da da garra ana yi saka waye gari shine namijin zai zo macen ta zo uwarsa ta zo ubansa ya zo uwarsa ta zo uwarsa zo a tara kwamutsi a yi tara yaraye wai masu sallah wannan abin haka fa muke